وخلق بها الزوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren da ya dace da goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah ya maido mu wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na Boston a nan kan titin Yusufari cikin wannan gari na gashuwa kuma a cikin jihar Yobe a ƙasar ta Najeriya ci gaba da tafiyar alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu idan ka faro kirga daga sama ba ala rama idan muka kwana مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله نعم bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu wasu daga cikin siffofin su ta inda ake gane alamomin munafikai wanda jiya mun tattauna da kaɗan daga ciki daga cikin alamomin munafikai shi ne zai ce maka yayi imani da Allah amma ya yayi ke daga cikin alamomin munafikai shi ne yaudarar Allah da masu imani daga cikin alamar munafiki shine in aka mar wa'azi aka ce ya gyara aiki sai ce ya fi kowa gyara alhali shi mabarnaci ne daga cikin alamomin munafikai shine renin wayo duk inda suka ga wanda ya damu da addini sai su ɗauke shi takarai bai san abin da yake ba rashin aiki ne ya sa shi yin abu shi yasa in aka ce su yi imani yadda sauran mutane suka yi imani zai ce za su yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani daga cikin alamomin munafikai ne in suka zo wajen masu imani su ce suna tare da su in suka koma wajen mukafirai su ce izgili suke yi alamar munafiki shi bakin ganga ne ko ta ina ka taba zaki takwai takwai in yana nan ya ce da ku yake in ya koma ce ya ce da su yake wannan alama ce ta ne ta munafikai an gane wannan Allah madaukakin sarki ya kawo mana irin waɗannan sifofi a wurare da yawa daga cikin irin waɗannan sifofi akwai yawan rantsuwa idan ka ga mutum ya cika yawan rantsuwa shi duk abin da zai faɗa sai ya rantse to alama ce da take nuna shi munafiki ne Allah ka tsare mu Allah rama Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'aka almunafiquna bismillahir rahmanir rahim idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah na'am والله يعلم إنك لرسوله اتخذوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا على سبيل الله أظن سكين لك إنه ساء ما كانوا يعملون Allah maɗaukin sarki sai idan ja akal munafiquna idan munafiqai suka zo wajen ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qalu nashhadu innaka la rasulullah sai su ce muna shaidawa innaka lallai kai tabbas la wallahi rasulullahi kai manzon Allah sai sauran tsaye duk wani abu da za su iya amfani da shi don kaga cewa maganar su daga fice sai su ne Allah mai wajen sarki ce wallahu ya alamu innaka rasulu ai ba bukata ake su tabbatar ko su kore ba Allah madaukakin sarki yana da masaniyar kai manzo sai Allah ya amfani da irin usulubin su yace wallahu lalle shi Allah ya shahadu yana shaidawa innal munafiqina lallai tabbasu munafiqai lakadibuna wallahi qariya suke ba su shaida ba to in ba su shaida ba me yasa suka rantse suka yasa? sai Allah ya ce ita ka zo jonata su riƙe rantsoyin su ne a matsayin garkuwa an gane wannan jonathan garkuwa ne saboda ta yadda za ka yi da su don shi mumini da an rantse mishi da allah shi ke nan sai zaki allah madaukin sarki ce wannan shi ne sifar fasaddu an sabi lillahi idan ka yadda sai su karkatar daga hanyar allah madaukin sarki allah ya ce inna hun lallai su sa'a ma kanu ya amaluna abinda suka zama suna aikatawa yayin muni wannan sifar munafikai ce ta nawa ta shida sifa ta bakwai ta munafukai Allah madaukakin sarki ce zalika bi annahu zalika bi annahum amanu thumma kafaru fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun zalika Allah madaukakin sarki ya ce abinda suka yi yayi muni ne saboda kasancewar sun yi imani sannan suka kafirce an gane wannan bi annahum amanu thumma kafaru faɗo bi a alaƙo sai Allah ya shafe zukatansu fa hum ka yafqahuna ba za su fahimta ba sai Allah ya ce ga alama وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم نعم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة نعم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله لا يؤفكون يا الله مريكم تركيتي wato su kafirai su munafikai yadda suke wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka kalle su gangar jikin su zai baka sha'awa wa in ya umu tasma li qawlihi in kuma suna magana ka saurari su, ka annahun kushubun musannada kamar wasu katakai ne da aka jingina haka za ka gansu sai sun yi magana kare da musu ba. an gane wannan wannan sifa ce ta me sifa ce ta munafikai wannan ita ce sifa ta bakwai gashi kana kallon shi kan duk inda ake waye ya kai sai an bashi guri an ce ki bayani sai ka gane cewa tantirin ba kauye an fahimci wannan Allah madawakin sarki yace ce ka annahu kushubun musannada sifar su ta takwas sai Allah madawakin sarki yace idan aka zo aka taro ana magana ya kulla kullu sayhatin alayhi su suna tsammanin duk wata tsawa da ake yi suna dauka a kansu ake yi da an yi wata magana sai su dauka dan su ake yi kansu ake yi da kaga mutum da yawan tsarguwa to alama ce ta munafiki shi duk abin da aka faɗa sai ce da ni ake an gane wannan ya sabuna kullu sayhatin alaihi Allah ce humul adu wayannan su ne asalin makiya fahazarhum ko kai taka tsantsan da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an na yi uka kun ka kalli yadda ake karkatar da su Allah ka tsare sifa ta tara sai Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون إذا مسلم ta'alau ku zo ila rasulullahi zuwa ga manzan Allah idan ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzan Allah ya nema muku gafara ma'ana ku zo ku yi aiki na addini ku zo ku yi abin da Allah madaukakin sarki yake bukata ku bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zai sa manzon Allah zai nema muku gafara Allah zai gafarta muku lawon rubuta mu sai kaga suna kai da kansu sama an gane wannan lawon rubuta mu za ka ga suna kai da kansu wara aitahum yasujjuda za ka ga suna karkacewa suna kangewa daga inda ake harka addini ba sa su su zo gurin an gane wannan wahum mustakbiru suna masu girman kai suna ganin a su sun fi ƙarfin su su wannan gurin to da kaga mutum in aka ce yazo wajen addini yana tsaya kan shi sama yana hura hanci to alama ce ta shi mulafiki ne an gane wannan alama ta goma shine na masu girman kai ne shi mulafiki girman kansa yake gare shi shi bai kai komai ba amma idan da dauka cewa kowa ba komai gare shi shine komai alama ce ta me alama ce ta munafiki an gane wannan alama ta munafiki ta goma sha ɗaya sai Allah madaukakin sarki ya ce a wannan ba ma هم الذين يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى نعم ولله غزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الله مدوجين كركيتي wato su munafikai humul ladina yaquluna la tunfiqu alamar man inda rasulillahi duk wanda ga idan zai bada gudunmuwa zai ba da taimako to ba zai bawa mutumin da ya dace ba ba zai ba wa mutumin da yake da addini ba kuma yana wasiki da idan mutum yana neman taimako yana da addini to ku taimake shi duk wanda ko gan shi da irin wannan wannan sifar to alama ce ta munafiki an gane wannan umul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi Sune masu cewa kar ku ba da gudunmuwar ku a wajen wanda yake wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yan fadu sai ya aje wannan sunnar ya bari shi ma ya zama matsiyaci irin su sannan sai a taimake shi to duk wanda ka je na irin wannan maganar alama ce ta me alama ce ta shi munafiki an gane wannan sifa ta nawa nan eh sifa ta goma sha ɗaya sifa ta wato goma sha biyu kullum shi yana maka mugun nufi ne kullum tunanin shi shi ya zai iya canja maka matsayi kana sama ya mai da kai kasa kullum tunanin munafiki kenan kana kulla mishi alkhairi yana kulla maka sharri shi kullum ka'idar ta da. ana rama Allah madaukakin sarki yake إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل نعم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله مرة بكل تركيتي wato su yadda suke shine ya na suna cewa la'in raja ana madina ce, idan muka dawo gida aka shigo cikin garin madina la yi kurjan al'azu min hal'ada waɗanda suke ganin su wane da wane ne masu matsayi to sai sun fita sai mun koyi su mun fita da su suna ƙasƙantattun mutane shi shine kullum tana da yake maka ba dai Shi ne yanzu yana mana gadana yana mana kafaɗu yana tsayar kafaɗu, ya samu kaza ko to bari mu ga tsaye shi bari ka gani ai ba inda zai je da ka je wani alama ce ta munafiki ne ku gane wannan alama ta goma sha biyu kenan alamar munafiki ta goma sha uku su idan suna sallah ba za su sallah da kyau إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة نعم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله من يجيكم كيتي wato suna da wata sifa wannan sifar ita ce ta goma sha uku wato innal na lalle su munafiqai yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna yaudarar Allah Allah madaukin sarki yana ramawa sai Allah ya ce wa idan qamu ila salati qamu kusala da sun zo za su yi sallah to da ganda ake haka za ka ga ina Allahu akbar Allahumma rabbana wa lakal Allahu akbar Allahu akbar to alama ce ta munafiki ne an gane wannan Allah madauke sarki ya ce wannan sallar da suke yi sifar su ta goma sha hudu sai ya ce yura'unan nasa su yan nuna wa mutane abu ne su duk abin da za su yi yan a gani ne duk abin da za su yi sai dai a gani ba za su yi abu dan Allah ba wannan sifa ce ta ne ta munafiki in ka ga mutum ba zai bada taimako ba taimakon nan shi dole sai inda za a bambara shi a mai kirayi sannan zai bada taimako alama ce ta munafiki ne ba zai maka abun kirki ba sai an zo cikin jama'a alama ce ta munafiki ce munafiki ne an gane wannan wannan duka alamomi ne na me alama ce ta munafiki na alama ta goma sha biyar sai Allah madaukakin sarki ce wala yadhkuruna Allah illa qalila su ba sa zikirin Allah sai kaza su munafikai ba sa ambatar Allah ba da madaukakin sarki sai kaza idan ka ga mutum bai cika son a ambaci Allah ba da an kawo maganar Allah ce kai kullum ana maganar duniya suka kawo mana kaza to alama ce ta munafiki ne an gane wannan alama ta goma sha shida ta munafiki shine idan kuka yi magana da shi cikin labarin shi dole sai ya danyi mis da ƙarya haka da ya ɗan yi magana ya ɗan yi magana sai ya ɗan cusa wata yar ƙarya haka a ciki to alama ce ta munafiki ne alama ta goma sha bakwai idan wato kuka yi alƙawari da shi to ba lalle ne ya cika alƙawarin ba zai karya alƙawari wannan alama ce ta cewa shi munafiki ne an gane ko alama ta goma sha takwas idan wato kuka ba shi amana to sai ya yi ha'inci a cikin wannan amana da aka ba shi idan ka zo ka yi sirri da shi sai ya bayyana sirri ya ci amana ba wata magana za ka yi da shi sai ya bada labarin ka yadda da shi idan ɗan kasuwa ne wajen shi za ka sai kaya to ba zai hana ya kulla ma wani abu a cikin kayan ka yadda da shi maimakon ya gaya ma kudin ka tambaye shi kudin kaya sai ya ce ma kaza ya sau ya ci amana ka ba zai gaya ma gaskiya ba duk da ga wannan alama ce ta mai ba ku an sami ba alama ce ta munafiki alama ta nawa ta goma sha takwas ke alama ta goma sha tara idan kuka yi kusuma da shi to sai ya yi fajirci a cikin wannan kusuma ya ake yin fajirci a cikin kusuma ana yin fajirci ne a cikin kusuma ta ɓangarori guda biyu idan kuka samu saɓani da mutum idan aka zo ana tambaya menene ya faru tsakanin wane da wane to duk lokacin da zai kawo wannan statement din nasa ba zai kawo shi gaskiya da gaskiya ba sai yayi yadda zai ya lulluɓe laifi ya roda wa wancan amma shi gaba ɗaya mai gaskiya ne duk abin da za a iya ce ya mun kaza ya mun kaza shine yayi kaza yayi kaza amma shi ba zai faɗa abin da ya yi ba to wannan alama ce ta munafiki ne shine wai za ka sama fajara in yayi kusuma sai ne sai ya fajinci in ya husuma ya yi fajirci ta hanya ta biyu malamai suka ce shi musulmi idan aka samu sabani da shi to damar da musulunci ya bashi shi ne ya yi kwana uku sai a gyara kar ya yi zai wuce wannan kwana uku to shi munafiki ba kwana uku ba ma yana iya kwana talatin da uku an gane to duk wanda ya kun samu sabani da shi ya yi kwana uku bai huce ba bai sauko to alama ce ta shi munafiki kun gane wannan alama ta nawa alama ta goma sha tara wannan gaba da haka suka zo a cikin hadisi alamomi guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace in kai yabi suka tattara a jikinka gaba daya to kai tsantsar munafiki ke Allah ka tsare a hadisin Abu Ala har sabai ma suka tambaye shi ya rasulullah wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da mutumin yana sallah yana azumi kuma yana da musulmi ne qala na'am wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko da yana sallah yana azumi yana dai shi musulmi ne munafiki Allah ka tsare mu alamar munafiki ta goma sha ta ashirin shine wasa da zuwa jam'in sallar isha'i duk mutumin da hogar bai cika participating sallar isha'i ba to wannan mutumin alama ce ta munafiki ne an gane wannan alama ta 21 ta munafiki duk mutumin da ga a sallar asuba ba ba ganin shi masallaci to alama ce ta munafiki ne alama ta 22 duk mutumin da ga yana wasa da sallar juma'a bai cika son zuwa sallar juma'a ba ana sallar juma'a yana harkokinsa ko kuma sai ya bari an gama kuduba ba sai ya zo a gurguje yi wa sallar hawan feda da duka alamomi ne na munafiki ne alama ta 22 da take nuna mutum munafiki ne shi duk inda aka zo aikin Allah zaka samu a baya yake ba zai yadda ya shigo gaba ba alama ce ta me alama ce ta munafiki alamar munafiki ta gaba idan ka ga mutum ya kwalkwale gemunsa to alama ce ta munafiki Allah ka gafarta Allah ka shirye da mu idan ya kamata mu gani ku? alamomin munafuci suna da yawa Allah ka tsare mu da munafuci Allah ka gafarta ba. to da Allah madaukakin sarki ya kawo mana wasu siffofi daga cikin siffofin munafikai to anan nan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu misalin yadda munafiki yake sai ya ce masaluhu misalin su munafikai ka matsalin da zai da nara kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ko misalin mutumin da ya nemi a kunna wuta in sauka da nara ya nemi a kunna mishi wuta an gane ko wasu malamai suka ce a ita wannan wato sinun din za'ida ce kawai ai auka da nara misalin mutumin da ya kunna wuta shi ya kunna wutar da kansa wannan wutar da ya kunna falamma aba'at ma haulahu lokacin da ta haske ta dumama duk abin da yake kewayenta a daidai lokacin zahaballahu bi nurihim sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da wannan hasken wata raka hun fi zulumatin la yubsiruna sai ya bar su cikin wani irin duhu ba sa ganin gaban su kun fahimci misali nan misali mutum ne yana cikin duhu tsakiyar jeji tsakiyar jeji a al'adance akwai wasu abubuwa ababen tsoro kamar namun jeji ko na'o abu mai kama da haka yana cikin wannan duhun bai san abin da yake kewayensa ba me zai faru kawai sai ya nemi a kunna wuta saboda ya ga menene yake wani hali yake ciki a wannan lokaci sai a kunna mishi wuta da aka kunna wuta sai ya ga abubuwan da ke gefen nan ba ba kyau su kura ne da su zamusa da su zaki da macizai da sauransu da kuma bai gansu ba ba su gan shi ba yanzu kuma an kunna wuta ali ya ga ali an gane wannan hankali zai tashi ko ba zai tashi ba eh Allah madaukin sarki ce zahaba Allahu bi nuri sai Allah ya da hasken nasu wata raka sai ya bar su fi zulumatin a cikin dukfai ga wannan duhun daren ga kuma duhun tsoro da jahilci ga su a ciki la yi gusuru na ba sa da wasu wannan shine misalin munafikai kun gane wannan Allah madaukakin sarki ya bada wannan misali na munafikai sai ya ce falamma ma a wutar da aka kunna sai ne sai ta wani irin haske hasken da yake take da shi haske ne wanda yake tsoke da wato zafi da domi ba hasken kawai sai ba duk lokacin da aka ce a addu'u to wani haske ne da yake cike da zafi tare da shi an gane wannan idan aka ce a annur to haske ne kawai wanda babu zafi tare da shi ina fata kun fahimci karatu ha inda za ku gane rana wani irin haske take da shi ban ji ba wata wani irin haske yake da shi ha da azzauku da annuru wani haske ne ya haske alarama kuwan وقدره منازل نعم وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعقلون في الله ملوك جنسر هو الذي جعل الشمس ضياءً shine wanda ya saka rana wato diya'an wacce take ɗauke da haske mai dumi wal nuran ya sanya wata wanda yake ɗauke da haske mai sanyi an gane wannan wa qaddarahu manazila sai kuma ya ƙaddara su ya tsara suna tafiya ne akan masauƙai masauƙi-masauƙi. me yasa Allah ya wannan me yasa Allah ya halarci rana da wata kuma me yasa yayi musu masauƙai rana take fitowa ta yamma ta faɗi gabar gobe ma ta sake fitowa ta sake faduwa jibi ma ta sake fitowa ta sake faduwa yayi wata shi ma ya mishi irin nashi tsare sannan ba wanda zai iya riskar wani me yasa Allah ba da wakin wannan ba an za saboda annabi muhammadu eh ku saurara ku akwai wata aƙida gurɓatacciya da take tafiya a zukatan mutanen ƙasar nan wanda da yawa ta yi ta asiri saboda yadda gargajiya da munanan aƙidu suka dade a ƙasar har za ka samu wanda yake da awar shi ahlus ne baya da wannan aƙidar shine Allah ya yi duniya da lahira don manzo har za ka ji mutum idan zai rantse zai ce in dai Allah ya yi duniya da lahira don manzo Ko ya ce maka Allah ya yi duniya da lahira don manzo babu inda Allah ya ce Allah ya yi duniya da lahira don annabi Muhammadu amma Allah rama kai ɗan birni ne alkurani ko za ka ba mu ayar alarama ya yi shiru to ta yi kuce wannan alarama tare da shi na zukila haɗa baki muka yi to cikin alarmomin ku na gashi ku bamu wani ya bamu wannan yana nuna mu kenan karya ne mun gane ko saura ka ce ka ji tsiyarsu dama su ba su san annabi muhammadu malamai suka ce dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta to bai bar shi haka kawai ba sai da ya faɗi dalilin da ya sa ya yi halitta abin da ya rage Allah ya gafarta mana in baka sani baka koma makaranta duk abin da Allah ya halitta to sai da ya faɗi me ya sa ya yi shi mun gane wannan misali Allah madaukakin sarki ya halicci mutum da aljani adaran ba me yasa Allah ya halicci mutum da aljani ne wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta ne inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce sai don me ba ku an sami ba sai don su bauta mishi yace dan annabi Muhammad ya halice ku to kai na ka samu wannan saka kida ka ce kai ma da jin Qur'ani Allah ya ce bai halicci mutum da aljani ba sai don me sai don su bauta mishi haka ne ko ba haka bane to ya alarma me yasa Allah ya halicci mace ne هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها نعم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا إيه. لئن لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين da wata ayat daga suratul nur za ta fi fitar da ma'anar karara ta yi wa ce wannan annabi adam ake nufi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum an lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha na'am وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتينا بكتين آيوين لأجي فهي ترجمان سرسل ya halicci mata da za ku zauna da ita jinsin ku daya ya halicci da sai ya ce bi taskuru ila dan ku samu nutsuwa da ita yanzu ya ce ya halicci mata ne amma ya ce dan me yace dan ku samu rutsuwa da ita to ya alarma me yasa Allah ya halicci mutuwa ne الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله يتي الذي خلق الموت والحياة شيني وندي هالتي رأيوا كم هالتي متوا me yasa ya halicci rayuwa da mutuwa sai ya ce ku saboda ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye ne zai fi kyautata aikinsa waye zai tuna za a mutu ba rayuwar ba ce kawai waye kuma dan daga duniya sai ka nuna wannan shine hikimar yin rayuwa da mutuwa yanzu ya faɗa mana dalilin da yasa yi rayuwa da mutuwa ko bai gaya mana ba da Allah ya ce da annabi Muhammad yayi ana rama Allah ya sa mana ado shi nan da yawa a duniya ga manyan gidaje ga motoci ga fulawoyi ga ga ga ga duk bai sa yi إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الله يقول إنا جعلنا mu ne muka sanya abin da yake ban kasan nan ado gare ta sai ce me ne ko dan mu jarrabe ku ayyukum ahsan amala wa zai ta aiki waye wannan kyalekyalen duniya ba zai rude shi ba waye kuma wannan kyalekyalen duniya zai rude shi wannan shine dalilin da yasa akai wannan me ce da annabi Muhammad kun fahimci wannan Allah rama Qur'ani da Allah wajen sarki ya sauƙaƙe shi ya yassare shi ake haddace shi yaro karami ya haddace mace ta haddace talaka ya haddace mai kuɗi ya haddace ɗan ƙauye ya haddace ɗan birni ya haddace da Allah ya sauƙaƙe Qur'ani kake ganin kawai ana ta haddace shi har ma kai ma ya sauƙaƙe maka alarma me dalili كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب دليل بيت الله يسوفر ده القرآن سيتي ليتدبروا آياته سبول سورين كتنسين تني wajen fahimtar ma'anonin دليل dalilin da الله Allah madaukakin sarki يسا ake حدث qur'ani كوا yake حدث qur'ani Allah ya ce wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri wa laqad yassarna al-Qur'ana da dhikri fa hal min Allah ya ce hakika mun saukake shi ne kowa na iya haddace shi yace saboda a rika wa'azi duk ya faɗi dalili ko bai faɗi dalili ba duka wanda ya ce da Annabi Muhammadu a wai rama sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai da Allah ya yi su duniyoyi masu zaman kansu me dalili Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al na baynahunna lita'lamu na'am lita'lamu anna Allaha 'ala Allah ya أحاط Allah شيء علما kalaka sama a الذي خلق Allah shi ne wanda ya halittu samai guda bakwai wa min al-ardi hunna, ƙasa ma misalin su ma guda bakwai Ya al-amru bainahunna al-amru al Al'amari yana sauka tsakanin su kowace duniya ce mai zama kanta yadda kuke gana ko nan yana sauka to wacce ma yana sauka can ma yana sauka can ma yana sauka can ma yana sauka kamar ta tambayi Allah ya Allah to me yasa haka sai ya ce ta alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in ilma dan ku san Allah yana da iko akan komai kuma shi masani ne akan komai wannan shine dalilin da yasa ya haka wa ya fada ba shi ya faɗa ba ba shi ya faɗa ba ko ya Allah rama me yasa Allah ya koyi ranan alkiyama inna sa'ata atiyatu أكاد أخفيها الله من أوجه إن الساعة آتية lalle tashin القيامة tana zuwa akadu ukfiha sai malamai wasu malamai suka ce akadu ukfiha ai takadu ta kusata ufiha na boye ta ne lituji za kullu nafsin bima tas'a dan in satan kawo kowace rai kan abin da ta aikata kina abin da yasa aka koye ta saboda duk wanda ya aiki za a mashi sakamako irin aikin sa inda an buɗe ta karara waye zai aiki wa zai abin da ya ga dama ba wanda zai abin da ya ga dama yanzu Allah ya ga mana dalili ko bai ga mana dalili ha to me yasa Allah ya halicci rana da wata ya kaddara su almanazir sai ya ce ta alamu adadin sini na wal saba, saboda kusan adadin shekaru da lissafi ya faɗi dalili ko bai faɗi dalili eh wannan shi ne dalili da sa Allah kake sarki wato ya mana rana da wata kuma ya ƙaddara su almanazir don kusan wato adadin shekaru da kuma lissafi wannan shi ne bai ce da annabi Muhammadu ya ba to kai kuma tunda ce zan annabi Muhammadu aka yi duniya da lahira tunda ce kana son annabi ka faɗa mana aya da take haka ko kuma ka faɗi hadisin da annabin ne yace duniya da lahira dan ni aka yi in ba haka ba kuma ka bada shiru daga yau Allah bada wakil sarki ya samu dace mun gane wannan kenan dai hasken da yake cikin rana shine mai azzau hasken da yake cikin wata fa shine annuru idan kuka kalli wata in ya fito idan ya haska to za ku ga ga haske ana gani amma sun yi yake da shi shi ya saba idan kwanta a farin wata sai kai mura amma ita rana idan ta fito ta haske me yake faruwa sai ka ji zafi wani lokaci tana gasa ka to wannan shine bambanci addauku da annuru azzau'u ya fi haske domin shi yana ɗauke da zafi mai tafawa an gane wannan wannan shi ne abu da yake faruwa to su wa'yancan wancan munafikai misalin su Allah ya ce kamar mutumin da ya nemi a kunna mishi wuta ne ita wuta tana ɗauke da me. azzau'u ne ba tana ɗauke da alluru ba za ta haske guri kuma za ta dafa gudun ko ba haka ba ne shi yasa sai Allah madaukin sarki ya ce falamma azaat lokacin da ta haska haske mai zafi na gurin kamar ta guma gurin sai da gurin ya ɗauki ɗumi zafi ya kai zafi aka ga abun tsoron hankali ya tashi Allah ya ce zahabar lahu da nuri sai Allah ya zare hasken wata raka wani fi zulumati sai bar su cikin wannan dubban an gane wannan yanzu wannan duhun da aka basu da shi shi ma kanshi matsala ne to banda wannan duhun akwai wani abu kuma menene shine wannan zafin ga bala'in zafi ga kuma bala'in duhu yanzu an bar su ciki babu haske da suke gani Allah madaukin sarki yace ne wa mun layi yusiru ba sa gani ba da za a shiga da wasu to wannan shine misalin munafiki to wannan misalin me Allah yake nufi da wannan misalin? malamai suka ce ayar zige cikin suratul munafiqun ta dalika bi annahum amanu thumma kafaru fadu bi ala qulubihim fahum la yafqahun ita ce tafsirin wannan misali dalika yadda lamarin yake annahum amanu su din sun yi imani da sun ce sun yi imani ko to shine istauqa da nara sun nemi a kunna musu wuta imanin da suka ce sun yi yanzu suna jira su samu saƙon Allah madaukakin sarki su ji menene ya sauko daga sama sai ya sauko sai ya haska su sai ya faɗi munanan halayensu da hukunce-hukuncensu da matsayinsu sai ya tafasa su tukuna sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ce sun makafar sai suka kafurci sai aka tafiyar da hasken imanin wanda ta yin aiki da wannan imani ne za su samu sakamako da ya dace su samu ina fata an fahimta to sai aka tafiyar da wannan sai ya zama waccan azabar da matsayin da aka da musu game yana na halayen zai tafi ne ko kuma yana na yana na ba zai gushe ba saboda imanin ya tafi yana nan kuma suna da masaniya da shi kuma yana dafa su amma kuma gashi babu imani shine "Lahu bi Nuri", sai Allah ya tafiyar da hasken wata raka rakahum fi zulumati ya bar su cikin wannan dukkan ga bakin duhu ga bakin zafi ga kuma abubuwan tsoro ake wai da su dan haka me la nuna ba za su gani ba domin sun zama ba su da imani yanzu inda suna da imani yanzu hanyar mafitar za su koma ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu Qur'ani da Sunna sai su gane mafitar shi yasa shi mai imani duk lokacin da abubuwa suka daure sai ya ce a dauko Qur'ani a dauko Sunna sai a haska mishi kuma sai ya fita saboda me yana da imani su kuma sun batar da imani da suna da da sun yi imani yanzu kuma sun sayar da imani ko saboda haka ga yanzu ba dama su koma ba yadda za a yi su dawo shine ma'anar fahum ba kiruna wannan misalin suke kaga misali biyu ke misali na farko ji Allah madaukakin sarki yace wato waɗannan su ne waɗanda suka sayar da shari'a da bata suka sayi shari'a bata suka ba da shari'a sai yace kasuwancin su bai riba to yanzu wannan shine misali da biyu sai Allah madaukin sarki ce mai Allah rama Allah madaukin sarki ce summu bukumun umyun fahim rayar jibuna summun wato jam'i ne na al'asanmu. Al'asanmu shi ne wanda kunnen shi ya toshe baya ji inda za ka yi ta ihu to ba zai ji ba an gane wannan Hukumun, jam'i ne na al'abukamu al'abukamu shi ne wanda aka ɗaure harshensa idan zai yi magana maganar ba za ta fito ka fahimci me yake nufi ba ko kuma maganar za ta zama babu wata fa'ida da wani darasi da ake ɗauka a ciki surutu ne kawai ba magana ba kun gane domin akwai mummanci tsakanin surutu da magana idan ba haushe ya ce kana mana surutu ko kana zancen manzage mun fahimci wannan Allah madaukin sarki ce umyun makafi ne wato umyun jam'i ne na al'a'ama wanda ya zama baya ganin komai idon shi ibi yake bai ganin gaba bai ganin baya to wanda shi ne misalin sai Allah mai dauki sarki ce fa hum yarji una wa'annan to ba za su dawo ba sai Allah zai su dawo to wanda baya ji ba sai ya ji bane zaka mai magana ka nuna mishi hanyar ha idan ma kaddara zai ji wanda bai magana in yayi magana ba za a fahimci maganar ba to faɗa mun ba sai yayi magana ka fahimta ba za ka gane cikin damuwarsa ba ne kamar magani eh to idan ma ka ji maganar kuma kamar magana ya ji to amma bai gani ba sai yana ganin ta ina zaka jagorance shi ka kai shi ba to bai gani duk yake kun gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yace daba Allahu ala qulubihim Allah madaukakin sarki sai ya shafe zukatansu an gane wannan zalika bi annahu amanu sun makafar faɗo bi a alaƙulu bi. Faɗo bi a alaƙulu bi sai Allah maɗauki zafi ya shafe zukatansu, aka shafe zukatansu. Fahun? La ya ƙahu da aka ba su da fahimta, ba za su taɓa fahimtar ba. Saboda aka shi guda fi ƙi sai dai ka nemi tsarin Allah kawai. ba wata magana za ku yi ta fahimtar juna da shi ba a sulhu da munafiki idan da za ka ce to yanzu jama'a ku zo mu zauna mu tattauna wannan garin namu na gashiwa to yanzu ya za a yi mu ciyar da shi gaba ta ina za mu kawo abubuwan ci gaba daga lokacin da kuka zo kuka haɗu a wajen taron kana faɗin wannan maganar shi yana tunanin cewa yanzu wannan abin da kake magana menene manufarka ai kaza kake so ka cimma kana so ne ka samu shugabanci a kansu ko wani abu mai kama da haka to shi idan ya jada wani abu shi ne ne benefit shi lissafin da yake yi kuma ba zai taɓa fahimtar inda ka dosa kun gane wannan irin nan mutanen haka suke inda Allah bane kuke sani Allah ya ce me fa hum la yarji'una irin wannan ba za su dawo da za su dawo wannan misali na farko kenan annabi sai Allah madauki sarki ce mai Allah rama aw ka sayyibin min as-samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum yaj'aluna asabi'ahum fi آذانهم من الصواعق حذر الموت والله والله محيط بالكافرين الرجيم إذا gane كان وانت ba, Allah ta raba gudun gafi ce sai Allah ya ce ga wani kalar misali ya ce auka sayyibin minas samai ka sayyibin minas samai ko kuma misalin wato hadari a sama wannan ka sayyibi a sayyib din malamai sun yi maganganu guda biyu wasu ka ce girgije wasu ka ce a ruwan sama da yake sauka abdullahi ɗan abin abin da yake shine ruwa sama wani ruwa da to kamar wato ruwa ne daga sama an gane wannan auka sayyidin minar samai ko kuma ya zama kamar ruwa da yake sauka daga sama fihi zulumatun a cikin ruwan akwai duhu wa ra'dun akwai tsawa wa barqun akwai walqiya idan hadari yazo tsakiyar dare aka goce da ruwa ya abin yake ha akwai duhu ko ba duhu sannan ga tsawa hadari yana zuwa ba tsawa ne ga tsawa sannan ga Shi ne auka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'adu wa barko to shi wancan munafiki a hunfi a zanihim sai ya ɗauki yatsansa manuniya sai rinka sakawa a kunnensa yana toshe kunnan yaji sabi ahu fi zanihin me yasa yake yin haka minas sawaiki saboda gudun araduwa Kusa araduwa ko irin wannan tsawar da take fadowa eh dan gudun wannan sai ya sa hannu sai toshe kunnensa hazarar mutuwa saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirina Allah mai kewayewa ne da kafirai kun bai cika rasu ko ba gane ba eh wannan ruwan sama da yake zuba daga sama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda ya siffanta shi da Alƙur'ani, wahayin da Allah madaukakin sarki yake saukarwa an gane wannan fihi zulumatun a cikin wannan Qur'ani din da yake saukowa wato akwai wasu hukunce-hukunce na tona asirin munafikai a ciki shi ne zulumato wara'adun wato tsawar da take ciki shi ne mummunan tanadi da ake alkawari cewa idan ka aikata kaza za ka samu za ka samu kaza kaza zai same ka an gane ko da kuma wato kira zuwa ga jihadi waɗannan abubuwan su ne ra'adu awa da take cikin alkur'ani wa barqun da kuma walƙiya mecece walƙiya shine bayanin da yake cikin alkur'ani filla filla in yayi bayani ko kai da kike ne sai ka gane yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim da suke saka kunnuwansu hannunsu a cikin kunne suna toshewa mina tawaiki dan wai wannan tsawar kar ara zuwa ta faɗo ta kashe su nan suna tsoron mutuwa idan misali yanzu ana cikin hadari sai aka yi wannan tsawa din sai ka ɗauki kwano ka ka toshe dala zai wadatar da kai dala zai hana idan ta faɗo ta kake ka tun da ka toshe ka eh to wannan shine misali sai su rika kangewa kar su ji abin da za a faɗa to karkacewa da suke don kar su ji abin da qur'ani yake faɗa kar su ji abin da manzon Allah yake karantar da su zai wadatar da su daga azabar Allah zai wadatar da su daga aukuwar ukuwa in ta faɗo in zuwa wa'azi ko zuwa makaranta ko ka guji a gaya ma gaskiya zai sa Allah ya canza hukuncinsa zai hana ka shiga wuta in kana mummuna aiki kun gane karatu wannan shine ya a asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iq hazar rabu sai Allah ce wallahu muhidun bil kafirin ya kadu kadul barqu ya kan Allah ba kadul barqu yakhbatu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا نعم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير sai Allah madaukakin sarki ce, ya kadul barku wannan walƙiya din da ake yi tana kusata ya kadafu abu sarihim ta fiske gannansu idan aka yi walƙiyar kamar za ta tafiyar da idonsu an gane wannan ya kadafu abu sarihim kullama aba atlahum mashaufihi duk lokacin da ta yi haske a kansu mashaufihi sai su samu su ɗan ƙara tafiya a ciki wa a zalama alaihim idan kuma ta yi duhu ƙanu sai su tsaya saboda ba sa ganin gaban su gaba ɗaya, suna cikin duhu bai sani ba in ya ƙara gaba ko bai zai samu ko zai fada bakin zaki an gane wannan sai su tsaya wannan shine misali sai Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihim da ya tafi da jin nasu ma ayi wa absarihim da ganin nasu sai Allah ya tafiyar da shi la zahaba bi sam'ihim malamai suka ce ya zo ne da lafazi na mufrad amma abinda ake nufi da shi shine jam'i ai walau sha Allahu la zahaba bi asma'ihim wa absarihim da Allah ya ga dama da ya tafiyar da dukkan jinsu da kuma dukkan gannansu inna Allah lalle shi Allah ala kulli shay'in kabir ya kasance shi mai iko ne akan komai subhanahu wata'ala me ake nufi da wannan malamai suka ce wato idan ana karanta alqur'ani ana faɗin halayyar su da hukunce hukuncen su kamar yanzu yadda muka ta kawo sifofin munafiki to wannan abin yana tada mishi hankali shine ya kadul barqu ya kadafu abusarahu an gane ko shine abin da wannan aya take faɗa wato Abin nan ya sabo da kullum a alaihim suna ɗaukar kowace tsawa a kansu ake yi Allah maɗaukin sarki ya ce idan wato ta yi haske kullama a za a lahunko idan ta yi haske sai su ci gaba da tafiya a ciki wa idan azalama alaihim kamu wannan kuma malamai suka ce abinda ake nufi shine lokacin da duniya ta yi daɗi to so su ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya da su in ta rikice kuma sai su rinka jin ba da su ake tafiyar ba wannan ba ta su bace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a suratul hajji wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi يعبد الله على حرب نعم فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك ذلك هو الخسران المبين الله يأتي ومن الناس تجي مجاني أنا سامو من يعبد الله على حركه shi yana wato bauta wa Allah madaukakin sarki ne akan wani gefe wata manufa wani dan target ɗinsa akan wannan yake bautar Allah madaukakin sarki ya ce fa in asabahu hidima annabi in alkhairi ya samu sai ya natsu da shi da an samu wata ganima ta shigo an samu wani buɗi sai ya rinka jin ah ayi alhamdulillah ke dukan mun tanki mai ci an gane wannan Allah madaukakin sarki ya ce me idan fitina ta same shi aka samu jarrabawa to in kana ba ala wajehi sai ce wanda tafiya ba mai kyau ba sai ya juya baya haka ne kuma haka yanzu ko a tafiyar da ake ta kungiyar zala akwai wayanda ana ta cin nasara sai ga sai tururuwa suke suna shigowa haka ne kuma haka bane amma idan aka zo aka haɗu da jarrabawa za a shiga da awa wani wuri mawuyacin hali sai ga dace kai wallahi ba wanda ka sai su shehu <laughs> yana faruwa kuma ya faruwa Allah madaukakin sarki yace idan fitina ta zo in qalaba ala wajhi sai ya juya akan dunduniyarsa ya bada baya Allah yace kasura duniya wal akhirah wanda shi da ya asara a duniya kuma ya asara a lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wannan kuma shine asalin asara bayyananniyar asara Allah ka tsare mu da ita sai Allah mu dauki sarki ba da misalin su da wannan sifa idan kai haske sai su cigaba da tafiya idan kuma sai duhu sai ka ga sun tsaya shi da in kalaba ala waje wannan duka sifar waye duka sifar munafiki an gane wannan qur'ani kuma sai sai Allah bai dauke sarki sifar da shi da ruwan sama ko kamar yadda Abdullahi da Abdul Fatar hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qur'ani da Allah bai wuce sai yake saukowa daidai yake da ruwan sama kun gane ko shi ruwan sama idan ya sauka sai ya samu gona mai laushi sai ta sha ruwa a wannan shekarar aka yi ruwan sama ta sha ruwa ta sha ruwa mai take karawa kamar fadama sai ta kara laushi idan ya samu fako mai tauri aka yi ruwa shekarar aka yi ruwa aka yi ruwa ruwa ya bushe me yake karawa sai ya kara tauri idan ya samu gona mai zaki mai amfani mai zaki ta sha ruwa ta koshi aka samu ruwa ya kyau damuna ta kyau sai a samu amfani sai ya ƙara zaƙi cakwai-cakwai idan ya samu gona mai ɗaci in aka yi ruwa ya yi kyau ya yi kyau ya sha ruwa to wannan amfani sai ya ƙara ɗaci ɗaci haka ne ko ba haka ba ne to haka ya yake mun gane wannan malamai suka ce shi ilimi baya gyara mutum baya ne baya gyara mutum da yawa na ta abin da ke ɗaure mutane littafi kai wannan sai su gashi babban malami a wadan iska ana samun ba a samu eh sai ya rinka matar da mutane ya rinka mutane wasan kura da hankali eh to kare baka mamaki annabi ya siffanta mana wannan ilimi bayan ya da mutum shi ilimi yana kudda wa mutum halinsa idan mutum mutumin kirki ne ya sha ilimi ya fahimci ƙur'ani ya fahimci sunna to sai ya ƙara kirki ya ƙara idan mutum kuma dama ɗan iska ne sai ya sha ilimi ya sha ilimi ya ƙoshi to sai ya ƙara iskanci sai ya ƙara ƙwarewa da iskanci an gane ko kamar yadda gonar maɗaci in ta sha ruwa sai maɗaci ya ƙara ɗaci gonar rake in ta sha ruwa sai rake ta ƙara zaƙi gona mai yashi in ta sha ruwa sai yashi ya ƙara laushi gona mai farko in ta sha ruwa sai gurin ya ƙara ne sai ya ƙara tauri Allah maɗauke sarki sa wadata Allah maɗauke sarki ya ce da ya so wannan wato ganin nasu da jin nasu duk zai tafiyar da shi me ake nufi da wannan malamai suka ce da Allah ya so wannan daɗin da ɗanɗanon da suke ji wanda shi ne ma kwaɗayin da suke yi a ciki to shi ma sai ya tafiyar da shi gaba ɗaya inna Allah lallai shi Allah ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله